وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا تسئين تقص وكرتنا الشفاء لو متى قبات littafin alƙawbi iyadu bin musa rahimahullah muna cikin alfaslu tasi'u ashar a ƙarƙashin babi na biyu kuma za mu ci gaba shafi na 106 ko shafi na 121 ko kuma shafi na 126 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani na biyu akan saukin halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darasin yana dauke da bayani akan saukin halin manzon Allah wannan yana karkashin dalilai waɗanda alƙawar iya da yake kawowa don ya bayyana mana tawali'un manzon Allah rashin girman kan manzon Allah Allah ka samu iya koyi da shi ya kawo dalili na bakwai daga cikin dalilai waɗanda ya jero a ƙarƙashin wannan babi dalili na bakwai wanda yake nuna rashin girman kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala wato yana nufin anas bin Mali. don yana karanta mana hadisin anas ne daga sama ya ce ƙala wa kana yudu'a wato anas bin malik yake ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan gayyaci manzon allah akan gayyace shi shine yud'a ila khubzi sha'iri akan gayyace shi zuwa ga cin tuwon sha'ir tuwo na sha'ir wal ihala as da miya da take da tsami a gayyace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci abinci wani irin abinci tuwon sha'ir asali الشعير yana daga nau'in hatsi wanda mutanen da suka fi amfani da shi ana cewa yana daga cikin mafi daɗewar abincin dan adam a duniya gaba daya kuma har yanzu ash-sha'ir yana da daraja domin ban da shinkafa masara alkama babu wata babu wani hatsi wanda yake gabansa yana da albarka sosai kamar yadda zo a hadisin abdullahi bin abbas yana sahihu ibn majah hadisi na 2719 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce kana aksaru khubzihim khubzu sha'ir galibi al-khubza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka yi tuwo to zaka samu da hatsin sha'ir wato kamar a ce a yanzu abincin talaka ya ce tuwon masara a kenan to shi ash-sha'ir a zamanin manzon Allah shine abincin da talakawa ma suna ci don haka yasa ana sai ke bamu misali da za ka gayyaci manzon Allah ka shirya abinci tuwo miyan ma ta zama mai tsami kaga kenan miyan da ta daɗe misali a ce ɗumame za ka yi to shi sa ya ba da misali da asanika asanika shine miyan da yake tsami to kuma zamanin su wanda ya zo ta bayanin ibn al-afir a littafin an-nihayat fi garib al-hadis <clears throat> yana juz'i na farkon shafin 84 galibi su larabawa miya da suke yana da nau'uka daban-daban amma da idan aka ce al-ihala kullu shay'in min al-adhani mimma yu'tadamu bihi duk abin da ake ajiyansa a matsayin miya wanda za a gutsiri tuwo a tsoma a ciki to suna kiran shi da suna al'ihala amma galibi abinda suke kira da wannan shine ma uziba min al'aliya wa sha'ami ana narka kitse daga ainihin bindin awakai wannan kitsan sai ya zama to larabawa suna narka shi suna mai da shi kamar shine miyansu to don haka yakan yi tsami anas bin malik yake cewa abinda ke gwada maka saukin halin manzon Allah da za ka gayyace shi ya zo ya ci tuwo wanda miyamma tana da tsami da ya ce fayujibu annabi sallallahu alaihi wasallam zai amsa salawatullahi wasalamu alai hadisin yana kitabu Shama'ilil muhammadiyya na al-imam kuma yana sahihun nasa'i hadisi na 4624 ba shakka wannan yana gwada saukin halin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sai ka dafa abinci mai tsada abinci na girmamawa sannan za ka gayyace shi amsa ba kowane irin abinci ka shirya matukar halal ne manzon Allah zai amsa kiranka to sai kawo mana dalili na takwas Anas har yanzu dai wannan duk bayanin Anas bin Malik ne kuma wannan hadisin shi ma ya inganta wanda muka karanta amma duk da yake hadisin ba guda ɗaya ba ne illa da yake riwayar Anas ne shi yasa yake yake ta'adafi a kai ƙala ya ce kuma anas ya ce wato har yanzu anas ya ce shi sa ya ce ƙala wa hajja sallallahu alaihi wasallam ala rahalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji akan wani sirdi na raƙumi sirdin raƙumi shi ake kira da ar-rahlab yubau ala bahril hamli jamal za a ɗauki siddin ana tsorawa a kan bayan raƙumi sai mutum ya hau kan wannan siddi ya zauna to annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin da ya yi wannan siddin da yake kai ya ce raffin ya ce wannan siddin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kai wato tsoho ne ya ce rahalin raffin bi ma'ana atiƙin tsohon siddi wa alaihi katifa sannan kuma a kan wannan saddin ya zama an saka gwado saƙa ce irin ta majanyi wanda ake mai kauri ke suke kira ƙafifa, kisa'un min sha'arin khaliqa wannan gwadon wato wannan darduman da aka a kan siddin raƙumin shi kansa ba shi da wata kima shine ana sai ce ma tusawi arba'ata da rahima gaba ɗaya kimar wannan darduman bai wuce sule hudu ba darajan wannan da duma inda sayan shi za a yi inda sayan su za a yi ba zai wuce sulallah guda hudu ba ka duba kaskantar da kai na manzon Allah kuma ka duba nisan tafiyar ka ce maka za a yi tafiya tun daga madina har zuwa makka manzon Allah yana kan raƙumi ai ga da sai a nemo wani siddi mai kyau sabo a saka a kan wannan raƙumi kuma a nemo darduma mai laushi mai tsada a ɗora a kai kai tunani a yau ko da mota ce ka hau tsakanin madina zuwa maka ba karamin wahala ba ne bare kuma a ce kan doron raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna amma siddin ma da aka dora a kai tsoho ne sannan kuma darduman da yake kan wannan siddin ba shi da wata kima Shi shine ana yake ba mu misali yake cewa da za a nemi kuɗinsa ba zai wuce sallallahu guda hudu ba faƙala sai annabi ya ce allahumma ya allah ij'alhu hajjan ina roƙonka ka sa wannan tafiya ta zama hajji ne mabruran na ƙwarai la riya a fihi babu riya a cikin wannan tafiya tawa wala sum'a wato bana wani abu don a gani bana faɗan wani abu don aji shine la riya a wala sum'ata to wannan a shi ya nuna hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyar tashin gaba ɗaya babu wani abin alfahari to asali hadisin ya kawo riwaya sanabin ma'ana yanda hadisin anas ya zo abinda anas ya faɗa hajjan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji ala rahlin yana zaune akan siddin raƙumi raffin wannan siddin tsoho wa qatifatin sannan darduman da aka ɗora a kai tusawi arba'ata darahim kimarsa tana kamar sulalla guda hudu a wata riwaya ce au la tusawi ko dai kimar wannan darduma ya kai sallallahu guda hudu ko kuma ya ce kiman wannan darduma bai ma kai sulalla guda hudu ba to da annabi ya hau kan wannan raƙumin wato kamar lokacin talbiya niyyarsa sai ya ce Allahumma hajjata lariya a fiha wal sum'ata ya Allah wannan hajji da na yi niyya babu riya a cikinta kuma babu sum'a babu nuna aiki babu faɗan wata magana Wata duk abin da na yi shi na da nufi in dace da yardanka ban yi shi don mutane su gani ba hadisin nan al-imam bukhari ya kawo shi ta'alikan kuma al-imam abu ya'la ya ruwaito shi mausulan ya kawo shi da isnadin sa ina sunan al-imam abi ya'la yana kitabu shama'il na al-imam tirmizi shi yasa al-qadi ya kawo sai ya ɗauko shi kamar hadisi guda ne da wancan da ya wuce amma duk wayoyi ne daban-daban Shi shine hadisin 335 wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah eh, daga Anas bin Malik yana bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu ibn Majah hadisi na 2355 kuma yana sahihu targhib hadisi na 1122 wato abinda annabi yake nufi ban yi wannan hajjin min ajili an yaranin nasu saboda mutane su ganni ba aw yasma'uni ko saboda su ji ni inna ma af'aluha khalifatan laka ya Allah yi wannan hajji ne saboda tsarkin zuciya domin bautar ka kawai min ajili an tarba anni fata na Allah ka yarda da ni wato shine abinda manzon Allah yake nufi in ka dubi sharhin wannan hadisin ta'aliqin da Imam Sindi yayi ma hashiyatu ibn maja mujallal nabi shafin goma. malamin yace wal Maksud bizalika me yasa annabi yayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne at-tawassul ila al saboda annabi yana fatan Allah ya karbi aikinsa to idan kana fatan Allah ya karbi aikinka babu yadda za a yi ka nuna alfahari amma idan aka samu alfahari cikin tafiyar ka to babu ikhlasi Allah ba zai karɓi wannan aikin ba yanzu abin da zaka lura kenan zaka ga mutane da yawa idan mutum ya tashi zuwa makka wani ma sabon ɗinki yake in ka tafi makka sai ka ɗauka kamar ranar sallah kamar biki ake a najeriya wannan ya saka shadda ta dubu ɗari biyu wannan gata na an fito ana ta abin nan manzon allah da zai tafi duk abin da zai iya ɓata mara aiki sai da ya aje shi shi yasa malamin nan yake cewa al-maqsudu bi zalika at-tawassulu ila al manzon Allah yana tawassuli da abin da zai sa Allah ya iya karban aikinsa saboda haka yasa abin hawan ma babu alfahari a kansa abin hawan babu alfahari a cikin wahala annabi yayi wannan tafiya domin idan aka ce ga tsohon a kan raƙumi darduman ba wani mai laushi ba ai kaga annabi ya wahala a tafiyar amma shi dai manzon Allah fatansa Allah ya karba aikinsa kuma wannan ya samu riwaya ta wani sahabi da ake kiransa Bishr bin Qudama Bababi shi ma sahabi ne ya ba da labari irin wanda ana sai bayar ya ce absarat ya hibbi rasulallah idanuna biyu ɗin nan sun nuna min masoyina manzon Allah ya ce idanuna biyu ɗin nan sun ga masoyina manzon Allah waƙifan bi cin yana tsaye a filin arfa tsayuwan arfa kaga shi anas yana ba mu labarin farkon tafiya shi kuma wannan sahabi yana gaya mana mai kusan ƙarshen tafiya don an ma isa filin arfa da annabi yana tsaye a kan taguwa sai ya dubi taguwar gaba ɗayanta ya ce alana na ƙatil lahu hamra a kasuwa wannan taguwar ja ce yana ta siffanta ta ya dubi ma darduman da annabi yake kai wanda yake zaune a kai sai da ya duba don ya ba da labari ya ce tahtahu qatifa a ƙarƙashinsa wato tan wannan wato eh, siddin na raƙumi ya ce wani gwado ne baulaniya a lokacin suna kiran shi baulan sunan wani guri ne a saudi wato idan aka ce dardumar baulan darduma ce mara kima ba ta da daraja a kan wannan darduma annabi yake zaune wa huwa ya kulu sai na ji annabi yana cewa allahumma alhu hajjan ya allah ina roƙonka ka sa wannan tafiya ta ta zama hajji ne gairar in babu riya a ciki wala haba'in wala sum'a Allah ina roƙonka wato duk abin da zai raba shi da lada Allah madaukake kawar da shi wannan yana sahihu ibn Khuzaima hadisi na 2836 ibn Khuzaima yake cewa in sabatal khabar wancan hadisin na Anas bin Malik babu shakka ya inganta amma wannan hadisin akwai kace na ce akai amma la shakka akwai malaman da suke gani ya inganta so kaga abinda alƙabi iya da ke mana ishara da shi kenan manzon Allah mai tawali'u ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne sai mu je dalili na tara Ya ce haza wannan kenan fa wato abin da yake nufi da haza yana yana so ya nuna mana cewa kar ka ɗauka saboda talauci ne ya sa annabi ya yi haka a'a ki sai kawo wannan kalma haza laysa lil faqri bal lit tawabu'i kar ka dauka abin da annabi yayin nan saboda talauci ne a'a saboda tawali'u ne me tawali'u kaskantar da kansa ga Allah da kuma al'ummar musulmai sai ya bada dalili yace wa qad futihat alayhi al-ardu ai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji duniyar gaba daya annabi ya samu nasaranta don lokacin larabawa gaba ɗaya sun tabbata manzon Allah ya fi ƙarfinsu kaga kenan a wannan lokacin babu maganan talauci ga manzon Allah ba wai rashin kuɗin ba ne me sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan tafiya ya hau taguwa tsohon siddi a saka darduma wanda yake mara laushi saboda bai da hali ne sai ce a'a ba rashin hali ba ne tawali'u ne don ya nuna shi ba kowa ba ne ai a lokacin duniyar gaba ɗaya an ba shi nasararta shi yasa ya ce futi hat al-ardu wato Allah ya buɗe mar duniya kuma abin da zai gwada maka an buɗe masa duniya alƙabi ya da ce wa ahda fi hajjatihi zalika wannan hajjin da annabi ya taho wanda Anas bin Malik yake ba mu labari din nan wannan hajjin raƙumi nawa annabi ya koro mi'ata badana raƙumi ɗari ne annabi ya koro su za a zo maka wanda za a yanka za a soke a matsayin hadaya wanda ya koro raƙumi ɗari kana cin a ce mai talaka kaga ba wai rashi ba ne ya sa manzon Allah yaka, me ya sa annabi ya yi tawali'u ne wato akwai halin amma ba wai tafiya ce ta alfahari ba tafiya ce ta ibada tafiya ce ta ibada sai ya ce wa ahada wa ahada fi hajjatihi zalika mi'ata badana annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro raƙumai ɗari a wannan tafiya na aikin hajji gaba ɗaya tafiyar ma babu wanda ya taho da dabbobi adadinsu ya kai na manzon Allah babu don hadisin ya bai kawo hadisin ba amma ba shakka akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali hadisin Jabir bin Abdullah Jabir ya bada labari yace kana aliyun qadima min al-Yaman sayyidina Ali dama annabi ya tura shi yankin Yaman saboda haka sayyidina Ali sai ya taho daga yankin Yaman sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga Madina shi sayyidina ali ya taso daga yaman ya taho makka manzon Allah ya taso daga madina ya taho makka duk aikin hajji za a yi to sai zama sayyidina ali ya koro wasu raƙuma na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ma ya koro daga daga madina فكان الهدي الذي قدم به رسول الله وعلي من اليمن جابر يتي عدد راقما ودندا annabi ya zo da su daga madina da wanda sayyidina ali ya zo da su daga yaman atu badana raqumi ɗari ne da aka zo aikin haji. fa nahara rasulullahi min ha salatan wa sittin manzon Allah ya soke taguwa 363 eh, ya soke taguwa raqumi 63 daga cikin 100 da annabi ya soke 63 wa nahara aliyun sab'an wa sayyidina ali shi kuma sai ya soke ragowan Sune ne talatin da bakwai wa ashraka aliyan fi bunihi thumma ukhidha min kulli bananatin bid'a manzo Allah ya ce kowane raƙumi da aka soke ɗari ɗin nan a yanki wata nama daga wani nama wani tsoka daga jiki wa ju'ila fi qidrin a saka a haɗa naman gaba ɗaya na raƙuma ɗari ɗin nan a zuba su a tukunya wa tubikat a dafa haka aka yi kaga kenan dukkan raƙuman nan guda ɗari sai da aka haɗa naman su ba wai wato za a gudu tsoka tsoka ake ɗan gutsara daga kowanne daga kowane raƙumi sai da aka yanko ƙaramin tsoka haka aka haɗa a tukunya aka dafa aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akala rasulullah manzon Allah sai ya ci kaga ya gwada kenan ya ce daga dukkan raƙuman nan da shi da sayyidina ali min lahamiha wa shariba min maraqiha roman suka sha manzon Allah ya ce duk musulmai waɗannan raƙuma gaba ɗaya nasu ne don haka in kana buƙatar nama sai ka je ka yanka to wannan yana sahihu muslim babu hajjatin nabi hadisin jabir mai tsawo wanda ya yi bayanin siffar hajjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hadisin 2218 to wannan ke nafi aikin hajji ne wannan tafiya ce ta aikin hajji raƙuma ɗari manzon Allah ya kora ashe wanda ya irin wannan tafiya kaga ba wai talauci ba bane yasa annabi yana da halin da zai nemo darduma mafi laushi a dora akan wannan taguwa amma me yasa yayi haka sai ya nuna saukin halinsa don me duk abin da yayi da ya zama abin koyi sai zamanto kowa zai iya koyi da shi da mai hali da mara hali to wannan kuma karka ɗauka wai hajji ne kadai akwai hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ba mu labari ya ce ahda rasulullah fi hajjati wanda shi ma ya tabbatar a wannan hajjin annabi ya kora dabbobi ɗari kamar da aka samu hadisin jabir yana irwa'ul galil a mujallar na hudu shafi na 372 to kuma hatta umuran manzon Allah haka umura ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya yi umra misali umrar da ya yi a shekarar al-hudaybiyya watan zulqa'ida shekara ta shida daga hijira shekara ta shida daga hijira shekaru hudu kafin annabi ya tafi aikin hajji saura shekara hudu wannan umara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi akwai hadisin da aka samu riwayar marwan bin hakam da almiswar bin makarama wanda hadisin yana sahihul bukhari abinda suke ba da labari wannan umurar da annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam saƙa ma'ahul hadiya badana wannan umara da annabi ya tafi ya kora raƙuma guda saba'in umara ce manzon Allah ya kora raƙuma guda saba'in aikin hajjifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora raƙuma guda ɗari to wannan shi yake nuna maka cewa sunna ce ta manzon Allah to yana daga cikin ibadar da kusanta ta nemi bacewa sai mutum kaɗan waɗanda Allah ya nufa Allah ka samu iya raya ta don al'imamun nawawi wanda malamai da yawa suna ishara a kai malamai da yawa kamar al'imamun nawawi a kitabun majimu a juzu'i na biyar shafi na 317 ya ce wa'alam ya kamata ka sani an anna sauƙal hadiyi liman ƙasa da makka duk mutumin da ya yi nufin zai je makka hajjan au mu'tamiran za ka je makka don haji za ka je makka don umra ka kora raƙuma sunnatun mu'akkadatun sunna ce mai ƙarfi ta manzon Allah in kana da niyyar zuwa aikin haji ka kora raƙuma idan ma umra ce za ka ta yi ka kora raƙuma haka manzon Allah ya hajjinsa haka annabi ya umarsa babu shakka to sai ya ce wa qad a'raban nasu aw aktsaruhum anha al-imam an-nawawi wanda ya fi shekara 700 rabuwansa da duniya yake cewa mutane sun kau da kai ga wannan sunna ko ma sun yi watsi da ita wai a da yake faɗa bare kuma yanzu yace fi hadhihi al-azmana irin waɗannan zamuna gaba ɗaya maganar mutum ya kora raƙuma don zai tafi hajji ko umra jama'a sun yi watsi da wannan sai ce wal afdal kuma abin da aka fi so kenan saboda hajjinka ya yi kama da hajjin manzon Allah umararka ta yi kama da umaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da aka fi so yanda annabi ya yi ka yi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kuna hadihu ma'ahu min al-miqati manzon Allah tun daga miƙacin Madina ya kora raƙuma har zuwa Makka kuma a ƙasa ba kamar ma yanzu ba akwai mutum guda da na sani kuma ɗan Najeriya ne wanda ya burge ni ya ce min nifa sai na kora nima raƙumi ko da guda ɗaya ne to ni dai ban sani ba amma ya dawo ya ce min wallahi sai da na kora tun daga miƙacin Madina har zuwa Makka wato shi yana son a lahira idan za a ce ga waɗanda suka yi hajji irin na annabi a sashi wallahi sai da ya kora raƙumi abin da ya faɗa min ni dai na tabbatar ya gaya amma ya iya kora raƙumi wannan kuma sai Allah to ko da dai bai kora ba abinda al-Imam Nawawi ya faɗa abinda aka fi so ka kora raƙumin tun daga miƙaci saboda ka a ƙasa za ka yi a ƙasa za ka yi wannan tafiya kana kora raƙumin har yanzu wannan shine matakin farko mushiran muƙallidan a yi ma wannan raƙumi alama ana tafiya sai ce to amma duk da wannan bayani ko da raƙumin ba dole ba ne la ya ce illa bin nazari ga shi annabi ya kora raƙuma har guda ɗari ba dole ba ne ba dole ba ne sai dai idan mutum ya yi alwashi Allah in ka min kaza zan yi kaza to cika alkawarin Allah dole ne amma in ba alkawari kai ba wato dai abin da ake so da kai shine ka yi al'afdal shine saukul hadi kama saƙahu rasulullah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora kai ma ka kora saboda manzon Allah yana cewa ku khudhu kuma anni aikin hajjin da annabi ya ce ku koyi yanda ake ibadar hajji daga guri na to kaga bai kamata a samu wani abu na hajjin annabi wanda mun bar shi ba bai kamata ba kuma har yanzu zaka ga akwai larabawan da suke yi in ma baka kora a ƙasa ba in kana tafiya za ka ga waɗanda tirela guda sun makare da raƙuma mutum ɗaya ne tirela guda zai sanya raƙuma motoci za ga an tafi da awakai raguna tirela guda a sa raguna kaga an tafi da su mutum ɗaya ne wanda zai soke saboda Allah zai yanka waɗannan raguna saboda fatar ya dace da sunnar manzon Allah sai ce wal afdalu sauqul hadi min baladihi al-imam an-nawawi yace kuma abinda wasu malamai ke cewa ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a madina ne ko sai ya koro raƙuma daga garin da yake zama to idan kana najeriya daga nan zaka kora raƙumi sai ya ce to fa lam yakun in hakan ba zai yiwu ba to sai a je mafi sauƙi na biyu famin tsariki sai a zuba daga kan hanya ina ne kake ganin kora raƙumin zai zo maka da sauƙi inda kake ganin zai zo da sauƙi sai ka koro daga daidai gurin misali in kafin a misali daga sudan ne ko kuma idan an shiga saudin ne daga madina idan ya gagara sai ce faminal miƙati to kada dai ya wuce miƙati idan an zo miƙati ka kora daga gurin idan nan ma ya gagara an ma ba da hu ya ce wa illa famin mina in ya gagara ma to a je mina ka sai raƙumin daga mina a kora zuwa inda za a soke ka dai yi ƙoƙarin kamantawa inda Allah yake cewa fattaqullaha mastata'tu to ba shakka wannan ya tabbatar mana tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mu ci gaba yace ya ba mu misali yace walamma futihat alaihi makka lokacin da Allah ya ba shi nasarar makka lokacin da Allah ya ba da nasarar makka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shekara ta takwas daga hijira kenan shekarar da Allah ya ba mu annabi nasarar makka wadda dakhalaha bi juyushil ga annabi ya shigo makka da rundunonin musulmai rundunoni na musulmai makka ta zama birnin musulmai yaya annabi ya shigo gari kaga za ka ɗauka kamar masu mulki a yanzu idan aka ce domin a duniya gaba ɗaya babu garin da annabi ke fatar ya samu nasara kamar makka sai gashi ya shigo makka inda aka yi ta tsara yaƙi da shi a kai-a kai, yau gashi Allah ya karɓe ya bashi to kaga za ka yi tsammani annabi zai shigo yana ɗaga kai yana muzurai a'a ka ji abin da alƙawar iya da faɗa fa'a fa'a ala rahalihi da za a shigo makaɗin, din sai annabi ya sunkuyar da kansa akan raƙumin maimakon ya daga kan ana cewa ai gashi can don kowa ya ganshi. masu kirari na yi a'a manzon Allah sai ya sunkuyar da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ata'a ala rahlihi ya sunkuyar da kansa akan sirdin raƙumin shekin fi da rahlihi Eh, ra'asahu eh, haka ne fa ata ala rahlihi ra'asahu ya sunkuyar da kansa akan wannan siddin na raƙumi hatta kada ya masu qadimatahu sai da gemunsa yayi kusan ya taba ainihin icen sirdin da annabi yake zaune da shi yake zaune a kansa domin akwai siddi da mutum yake zaune a kai ta gaba akwai makari ta baya akwai makari to sai zama saboda sun kuyar da kai da annabi yayi sai da gemunsa shi yana cewa hatta kada ya masu amma abin da ya taho don bai faɗi lafazin hadisin kai tsaye ba gemun annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya taɓa icen wannan siddi na raƙumi da manzon Allah yake zaune a kai ya sunkuyar da kan za a shiga makka annabi bai daga kansa ba kansa yana sunkuye me yasa yayi haka ga bayanin alqadi iyad tawadu'an lillahi ta'ala saboda kaskantar da kai ga Allah maɗaukaki, kaga kenan babu maganar ji da kai ko alfahari wannan yana al-musnad al-imam abi ya'la hadisi 3393 yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi 4422 kuma har yanzu dai hadisin Anas bin Malik ne shi yasa ya ta korowa kamar adafi kawai yake abinda Anas ya ce asali Anas bin Malik ya ce da kala Rasulullahi yawmal fathi manzon Allah ya shigo garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka ranar da Allah ya bashi nasara wa zaqanuhu haɓansa ala rahlihi yana kan wato abin da ya zauna a kai yana kan siddin raƙumi. kaga shi anas ya tabbatar haɓan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma taɓa siddin wannan raƙumi ta gaba icen wannan siddi da yake ta gaba makari ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah saboda sunkuyar da kan da yayi yawa sai zama gemun nasa yana kan ma wannan ice na siddin raƙumi din shi abinda anas ya ce mutakhashi'an wannan kalmar anas ne kamar yadda alƙabi iya ci kuma ya ce tawabu allillah saboda fassara kalmar anas bin malik allah ya kara masa yarda to wannan bayanin anas bin malik ne anas ya tabbatar ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kansa sai da gemunsa ya zamanto yana kan wato icen siddin da yake zaune a kai kuma al-imam ya inganta hadisin hakanan nan zahabi al zahabi ya inganta wannan hadisin a wurare daban-daban hadda tarihinsa tarihul islam yana mujallar nabi shafin 548 haka ma ibnu hajar ya tabbatar da wannan labari yana fathul bari mujallar na bakwai shafin 611 haka ma al'imam al'aini a littafin umdatul qari yana mujallar na goma sha bakwai shafin 284 duk mutumin da yake bayanin shin wace siffa ta wace siffa annabi ya shigo garin makka ranar da aka samu nasarar makka me ya siffar da manzon Allah ya shigo gari haka zaka gari wanda shi yake tabbatar maka gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-Imam al-Baihaqi littafinsa da ya rubuta dalailun nubuwa dama ya rubuta littafin akan dalilai da suke tabbatar da annabi muhammad annabin gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam ya dinga tara dalilai in ka dubi juzu'i na biyar shafi na 69 al bahaki ya kawo wannan labarin ya tabbatar wannan yana daga cikin hujjoji da suke nuna ma duniya manzon Allah annabin gaskiya ne saboda yanda aka san mutane da ji da kai musamman ta sashin yaƙi kana idan aka ce kun yi nasara to sai ka nuna ma duniya kai ka isa amma manzon Allah sai ya zama babu wannan da tawali'u ya shigo garin makka falam yarfa ra'sahu mutakabbiran manzon Allah bai daga kansa saboda nuna girman kai ba bal dakhalaha mutawaddi'an sai dai annabi ya shigo garin ne yana kaskantar da kai kamar da alqadi iyad ya faɗa kuma akwai wani abin da ya kamata mu lura da shi akwai abin da ya kamata mu lura da shi wanda Allah ya ba mu bayaninsa a cikin alkur'ani annabi musa Allah ya taimaka ya tseratar da banu isra'ila daga azabar fir'auna Allah ya halaka fir'auna to da annabi musa ya bar ƙasar masar sai Allah ya masa alkawari banu isra'ila za a ba su wani gari za a ba su gari da za su zauna wannan haka ne don yana cikin littafin nasu kuma yana cikin alkur'ani wannan garin shi ake kira ariha'u da larabci amma a yanzu ana kiran shi jericho wannan garin jericho yana nan a ƙasar Filistin, wannan garin, wanda za ka ga in ka dubi tarihi ana cewa wannan birnin yana daga cikin birane mafi daɗewa a duniya in ana neman birni da ya fi daɗewa, to ba shakka in ka samu wannan gari yana ciki amma a lokacin sai zama akwai ragowar mutane da ake kiransu al'amalika manyan mutane ne su daban ce da tamu manya-manyan mutane saboda shi Allah subhanahu wa lokacin da ya saukar da ɗan adam a doron ƙasa ya zama Allah yana caccanza tsarin halittar mutane yana caccanza tsarin don in ka dubi yadda annabi ya bayani tsawon annabi adam idan ana maka bayani sai ka ce a wani wani irin mutum ne haka kuma ya tabbata hadisin manzon Allah tsawon annabi adam ba irin tsawon mu ne. ko da yake manzon Allah ya ce aljanna kuma ba za a shiga ba sai da tsawon annabi adam amma tun daga kan annabi adam sai ana ta rage tsayin sai da aka kai ga zamanin samudawa Allah ya ƙara musu ƙira daga baya Allah ya eh, adawa Allah maɗaukaki kafin ya hallaka su to haka Allah yake ta rage girman ɗan adam kamar yadda manzon Allah ya faɗa da kansa har dai zuwa zamanin yanzu to sai zama ragowar waɗannan manyan mutane da suke birnin ariha lokacin da annabi Musa ya iso sun iso birnin sai Allah ya ce musu wa iz qulna dkhulu hadhihi alqaryata wanda yana suratul baqara aya ta 58 Allah ya bayyana da aka iso wannan gari Allah ya ce sai muka ce ku shiga wannan garin fakulu minha haitu shi'tum ragadan duk abin da kuka gani a garin nan an halatta muku shi amma ga sharaɗin shiga garin wadkhulul baba sujjada idan za ku shiga garin ku yi sujuda idan za ku shiga kofar garin ku yi sujuda wato wannan ita ce godiyarku ga Allah game da wannan ni'ima da ya ba ku to banu isra'ila ba su yi ba wanda tarihi ne mai tsawo alkur'ani ya mana bayanin sa to shi yasa sa al-qayyim al-jawziya a littafin madarijus salikin ya ba da misali yake cewa me yasa Allah ya ce su shiga wannan garin da sujuda ai ba wai sujudar haƙiƙa bane Allah yake nufi me Allah yake nufi ruku'u ku yi ruku'u lokacin shiga wannan garin wannan ruku'un da za ku yi shine godiyar ku ga Allah subhanahu wata'ala shine yace wa hadha sujudun fil lugha a harshen larabci ma idan ka sun kuyar da kanka to babu shakka ka yi sujuda kai za ka ɗauka ah, ba komi amma abin da alkur'ani ya tabbatar kenan saboda haka da Allah ya ce wadkhulul baba sujjadan ku shiga ƙofar garin da sujuda sai ibnu al-qayyim jawziya ya ce illa fala yumkinu dukhulu bil jabha ya za a yi mutum sujuda idan da a ce asalin sujuda shine a tsora goshi a ƙasa kawai to ya za a yi mutum ya shiga gari alhali goshinsa yana ƙasa kai ka san ba zai yiwu ba saboda haka sa a larabci idan aka ce sujuda da ruku'u ma'anarsu ɗaya ne shi yasa sai ibnu qayyim jawziya ya bada misali yace wa minhu qawlul arab larabawa suke cewa sajadatil ashjaru idza amalat harrihu idan aka yi guguwa sai guguwa ta da bishiyoyi sai ka ji larabawa suna cewa a eh, itatuwa sun yi sujuda wato sun karkace kenan dan karkace wanda bishiya ke yi saboda karfin iska larabawa suna kiran shi sujuda gaba daya ashe ruku'u sujuda ne kuma in ka dubi alqur'ani haka zaka gani za ka gani Allah subhanahu ta’ala yana kawo kalmar sujuda alhali yana ma'anar ne, ma'anar ruku. shi sa sai ya ce don haka ya sa ba shi da kyau ka sunkuyar da kanka saboda girmamawa face ga Allah subhanahu abin abinda annabi Muhammad ya yi lokacin da za a shiga makka me ya yi sujuda ce ga Allah subhanahu ta’ala saboda ya dace da abin da Allah ya bayyana game da labarin banu Isra'il don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sunkuyar da kansa sai da gemunsa ya taba ainihin icen wato siddin raƙumin da manzon Allah yake kai ai abin da Annabi yayi sujuda ne kaga ya shiga Makka yana sujuda kamar yadda Allah ya umarni ga banu Isra'il in za su shiga wannan birni na Ariha su sujuda ya ce wadkhulul baba sujjada ku shiga kofar gari kuna masu sujuda wato annabi yana godiya ga Allah da ya masa wannan ni'ima kamar yadda Allah ya tabbatar zai dawo da shi makka to sai gashi Allah ya cika alkawarinsa ya dawo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shigo garin makka wannan shi yasa manzon Allah ya yi ma Allah godiya ya shigo makka da ruku'u to abin da shi alkabi iyali ke gaya mana a nan Abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu shakka yana nuna rashin girman kansa Allah ka samu ya koyi da shi sai mu je dalili na goma wanda yake nuna saukin halin manzon Allah yace min tawabu'ihi wa min tawabu'ihi yana daga tawalu'un manzon Allah yana daga tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam kauluhu da annabi yake cewa la a ala yunusa ibn matta la tufaddiluni ala yunusa ibn matta kada ku fifita ni akan yunusa dan matta ta wannan hadisin ana danganta shi ga riwayar abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda amma ta bayanin da ibn taymiya ya a littafin bayanu talbisul jahmiya wanda yana mujalla na biyar shafin ɗari ɗaya yake cewa wannan isnadi bai inganta ba kuma abin da alƙawbi ya yi a nan in ka dubi hadisan da ya tattaro a nan ya jera maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri guda ya tattaro maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri guda wannan a ilimin hadisi ana kiran shi at talfiku bayna na riwayat al-hadisi wato idan hadisi ya zo da riwayoyi daban-daban malamin hadisi sai ya tsatsakuro hadisan sai ya hada su a wuri guda ya jera kawai saboda ya san duka sun inganta don haka tunda duk sun inganta ko da riwayar ba ta mutum guda ba ce wannan babu laifi shi ake kira at talfiku. za ka gani a fathul mugif na ilmul hadis wanda yana juzu'i ina uku shafin ɗari biyu da goma sha uku to amma wannan kalma da ya fara kawowa dan yana daga ta'liqin da Muhammad Nasiru Al-Albani yayi masharh al-Tahawiyya takhrij na hadisan al-aqidatu tahawiyya na 162 yace la a'rifu lahu aslan marfu'an asali ya tsaya ga abdullahi bin abbas cewa annabi ya faɗi wannan akwai malaman da suke ganin bai inganta ba haka nan a kitabun eh, takharijul kashaf na al-imam zailai yana juz'i na farko shafin 264 wato nan yana gwada mana tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah ya faɗa la tufaddiluni ala yunusa ibni matta kada ku fifita ni akan annabi Yunus alaihi salam manzon Allah ya faɗi wannan kada ku fifita ni akan annabi Yunus alaihi salam to sannan yace wala tufaddilu bainal anbiya'i kuma kar ku rika fifita tsakanin annabawa kada ku rika fifita tsakanin annabawa to wannan ya zo ne ta hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda asali abinda annabi ya ce la tufaddilu baina anbiya'illahi la tufaddilu baina illahi kada ku rika fifita tsakanin annabawan da hadisin yana sahihu muslim ya zo karkashin bayani game da falalar annabi Musa alaihi salam shine hadisi na 2373 sai sake kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tukhayyiruni ala Musa kuma kar ku zaɓe ni akan annabi Musa wannan ma ya zo ta hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul Bukhari babu qaulillahi ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati inda ah, yake fassara wannan aya shine hadisin 3408 yana sahihu Muslim babu min fada'il Musa alaihi salam hadisi na 2373 لا تخيرون لا تخيروني من بين anbiya'i wannan lafazin ma ya zo kamar yadda wancan lafazi ya inganta la tukhayyiruni ala Musa kada ku rika zabana ku zabana ku fifita ni akan annabi Musa kaga nan ya ce annabi Musa kadai to akwai lafazin da annabi ya ce min bainil anbiya kar ku zabe ni a tsakanin annabawa kamar yadda yahudawa suke cewa su annabi musa shine nasu nasara su ce annabi isa ne nasu mu kuma sai mu ce annabi muhammad ne namu annabi ya ce a'a babu wannan bai dace da musulmi ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta wani daga cikin manzannin Allah annabi ya ce la tukhayyiruni min bainil anbiya'i wannan ma ya zo ya inganta dan yana sahihu muslim a riwaya ta biyu da alimamu muslim ya kawo to sai ya kawo kuma hadisi na gaba har yanzu kaga wannan duka hadisai ne daban-daban amma sai ya haɗa su a wuri guda saboda duk suna ishara ga ma'ana ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nahnu a bishakki min ibrahim mu ne muka fi cancantar shakka fiye da annabi ibrahim annabi ya faɗi wannan nahnu ahaqqu bishakki min ibrahim mu ne muka fi cancantar shakka fiye da annabi ibrahim wato asali alqadi iyad ya datse maganar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana shine aya ta 260 ta suratul baqara annabi ibrahim alaihi salam yace rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya ce ya Allah ina da bukata ka nuna min ta yaya kake raya matattu to akwai tambayar da Allah ya masa awalam tu'min baka yi imani bane annabi Ibrahim sai ce bala yi imani walakin liyatma inna qalbi amma na faɗi haka ne saboda zuciyata ta ƙara nutsuwa zuciyata ta ƙara nutsuwa kaga kenan musulmi abinda annabi yake gaya mana idan kana ganin annabi ibrahim yana shakka shi yasa ya tambayi allah ta ce ah, annabi ibrahim don me zai ce allah ya nuna masa practical yanda ake rayar da matattu Eh, sai Allah ya ce ah, ko kai ma baka yi imani ban sai annabi Ibrahim ya ce a'a na yi imani amma saboda zuciyata ta samu nutsuwa wannan ya nuna mene abinda annabi yake mana magana in ma ka ɗauka shakka ne to idan annabi Ibrahim zai shakka kafi shi cancantar kai shakka wato wannan magana ce ta ilimi ta malamai alaihi wa sallam alai abinda manzon Allah yake faɗa mana babu mutumin da baya buƙatar ƙarfafawa game da imani shi yasa annabi ibrahim ya karantar da mu haka wannan shi ake nufi da darajatul yaqin yaqini shine makura ta wajen ƙarfin imani idan ka kai martaba ta yaqini an gama babu shakka game da zuciyarka amma in baka kai martaba ta yaqini ba ba shakka shaidan zai ta kokarin jefa maka shakka a zuciya ya ringa jefa maka shakka wasu wasi shin gaskiya ne kuwa Allah zai iya tayar da matattu shi yasa da annabi Ibrahim yayi tambaya sai Allah ya ce ah, ko dai kana shakka sai ce ba shakka bane amma in ka nuna min ai an ce ganau ya kori yau gani ya kori ji duk mutumin da ya gani to zai ƙara samun yaƙini a zuciyarsa wato zuciyar za ta ƙara imani saboda haka shi abinda annabi ibrahim yake faɗa lakin na huyuri da an ya rabi nafsihi annabi ibrahim yana so ya gani da kansa hatta ya buluga martabata ainil yaƙin. ka san akwai ilmul yaƙin, sanin yaƙini, iliminka baka shakkan Allah Ba ka shakkan Allah wannan ilimi ne amma har yanzu ai baka taba gani yaqini ba shi yasa Allah yake cewa summa latarawunnaha aynal yaqin ai duk abin da ake faɗa ma a nan duniya game da wuta ilmul yaqini ka yadda akwai wutan ka gaskanta Allah amma za ma ka ga wutan gani na yaƙini to duk ilimin dan adam game da imani a nan duniya yana matsayin ilmul yaqini ne bai kai wato ainul yaqin ba to shi annabi Ibrahim yana son Allah ya kai shi ga ainul yaqin game da rayar da matattu ba ma ilmul yaqin ba wanda ka san game da mu abu ne wanda ba zai yi ba ba zai yi ba wanda sai dai zaben Allah subhanahu wa ta'ala to amma da shike annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim zababbe ne shine sai Allah ya nuna mishi wanda ya bamu labari a cikin alkur'ani to don haka yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar manzon Allah saboda me shedan yakan yi kokari ya wasa da zuciyar dan adam don haka ya sa manzon Allah duk sa'ilin da aka yi karatu wanda ya zo ta hadisin Abdullah bin Umar kallama kana rasulullahi ya min majlis zai yi wuya annabi yayi yi wani majalisi a samu wata zama abdullahi bin umar ya ce a tashi daga wannan zaman hatta ya uwa bi haula idda'awa ta ashabihi sai annabi yayi wannan addu'a masahabban shi annabi zai wannan addu'a ga sahabbai duk majalisi abinda abdullahi bin umar ya faɗa allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi yace wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini wa min al-yaqini duk zama sai manzo Allah ya roƙa masahabbai su cimma darajar al-yaqin kaga kenan ba karamar martaba bace domin idan ka cimma wannan martaba annabi ya faɗa ma tuhawwin bihi alaina masa'ibar duniya duk wanda ya cimma martaba ta yaƙini musibar duniya ba komai bane a gurinsa musiba za ta sauka kana murmushi kana gode ma Allah musiba ba za ta taba girgiza ka ba saboda ka cimma martaba ta yaƙini shi yasa annabi yake cewa in ka sa muka cimma wannan matsayi to za mu samu sassauci game da musibu na duniya daga nan yake cewa matti'ina bi asma'ina wa absarina wannan hadisin na Abdullah bin Umar yana sahihu Tirmidhi wanda ya inganta daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم شيني حديث يندبو أكو داري بيار ينا صحيح الجامع صغير حديث ينا دبو دا داري بيو دا ستن دا تفس تومو چيكا بحري ينزو النبي صلى الله عليه وسلم كاكا دو وانا ينا فتاني غمي دا النبا دا سكو چيكو النبي يتشي كاركو في في تاني أكن النبي يونسا نبي فا لا تفضلوا بين الأنبياء kar ku rika fifita tsakanin annabawa na uku la tukhayyiruni ala Musa kar ku fifita ni akan annabi Musa domin kawo ɗaya riwayar ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku fifita ni akan annabawa gaba ɗaya to nan kuma sai yace ce hannu a bi shakki min Ibrahim ai mun fi cancantar mu yi shakka fiye da annabi Ibrahim kaga duk annabi yana daɗa saukar da kanshi yana nuna mana bai fi sauran annabawan nan ba abin da yake nuna mana kenan saboda me tawali'u shi yasa alqabi ya da ce wa min tawabu'ihi yana daga alamar tawali'un manzon Allah shine ya dinga jero maganar da annabi yayi game da annabawa to sai ya kawo kuma na annabi Yusuf me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mazan Allah ya ce wa laula bistu ma labisa yusufu fi sijini da ni ne na daɗe irin daɗewar da annabi yusuf yayi a fursuna la'ajabtu da'iya da lokacin da mai kira ya zo na amsa kaji manzon Allah Allahu akbar wato annabi yana nuna mana annabi yusuf ya ma fi shi salawatullahi wa salamu alai wato shi babban mutum ba sai ya kira da kansa ba zuciya ta riga ta san mai daraja saboda kai sa manzon Allah yake nuna wai ba waɗancan annabawa kaga sai annabi ya fara da annabi Yunus alaihi salam wanda baya cikin ulul azmi ya kawo ga su annabi Musa annabi Ibrahim wanda suna cikin ulul azmi sai sake dawowa ga annabi Yusuf wanda baya cikin ulul azumi. ƙananan manzanni kamar annabi Yusuf yana fursuna domin abin da ya faru kenan lokacin da sarki ya aika ma annabi yusuf ya fito daga fursuna wanda Allah da kansa ya ba mu labari a suratu yusuf kala sai annabi yusuf ya ce ma ɗan saƙon irji' ila rabbika ka koma ga mai gidanka fas'alhu ka tambaye shi ba wai in fita daga fursuna ba ma balun niswatin lati ya hunna. wai ina labarin matan nan tun daɗewa waɗanda suka yanka hannuwansu ina labarinsu shi ne sai manzo Allah ya ce a ah, kai da kake fursuna an aika ka fita wa kuma kake cewa ba za ka fita ba sai an gaya maka labarin wasu sai annabi ya ce wallahi inda ni ne ni kan fita zan yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba hikima me annabi yake nuna mana mu daraja imanin annabi Yusuf alaihi da tawakkalin annabi Yusuf alaihi salam akwai riwayar da mazan Allah yake faɗa wannan tana al-musnad annabi ya ce law ana da ni ne nake fursuna la asra'atul ijaba ana cewa fito zan ɗebe takalma nan bi shi wa mattagaitul uzra manzo Allah ya ce wallahi ba zan nemi hanzari ba wato ba ni da wani excuse ana cewa fita kawai zan bar fursuna ne sannan akwai riwayar da ta zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau labistu fi sijni tula ma labisa yusufa wato annabi yana gwada duk da cewar ni annabin Allah ne amma da na dade a fursuna irin dadewar da annabi Yusuf yayi la'ajabtu da'iya na amsa wa mai kira da ya taho da cewa in bar gari in bar fursuna hadisin yana sahih bukhari inda al-imam bukhari ke fassara nabbi'uhum an baifi ibrahim sai eh, ya kawo waɗannan hadisai don ya nuna maka tawali'un manzon Allah shi ne hadisun 6,992 alimanu bukari ya kawo hadisin nan wurare da yawa saboda hadisin yana ɗauke da ilimi mai yawan gaske yana karantar da mu ilimi mai yawa ya kawo shi a kitabu hadisul anbiya babu qaulillahi ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi wannan ayar al-imam bukhari yana so ya fassara sai ya kawo wannan hadisin ya zo a babu qaulihi ta'ala nabbihum an fi ibrahim ya kawo shi a kitabu ta'bir babu ru'ya ahli sujun mafarki na yan fursuna wal fasadi wa shirki yana magana akan fassara mafarki al-imamu muslim ya kawo shi na kitabul anbiya in eh, kitabul iman babu ziyadati tuma'ninatil qalbi bi tadahiril adilla kuma mun karanta wannan ma a littafin al-adabul mufrad al-imamu bukhari ya kawo a littafin al-adabul mufrad shine hadisin 605 domin annabi yusuf alaihi salam ya dade a fursuna babu shakka al-qur'ani ya faɗa mana labisa fi sijni bib'a sinin amma alkur'ani bai faɗi yawan shekarun ba don haka yasa bina'un ala zalika aka samu al ikhtilaf fi tafsir al-bid'i ya zauna a fursuna bid'a menene al-bid'u dalilin wannan yasa yawan shekarun babu tabbas akai kusan za ga wannan malami yana cewa ga fahimtar sa fattahaqiq anna al-bid'a min salasin ila tis'in wanda da larabci idan aka ce albibu abin da yake daga uku zuwa tara ya fi uku bai wuce tara ba kuma galibi idan aka kawo albibu da larabci to ana nufin bakwai ne to shi yasa galibin malaman tafsiri suke ɗaukan albibu akan shekara bakwai ne shekaru bakwai annabi yusuf ya ƙara a zaman fursuna ba wai gaba ɗayansa ba alaihi al-aksaruna fi muddati sinin yusuf min awwaliha ila akwai wadanda ke ganin daga farko zuwa karshe shekara bakwai ne as-sab'u kanat ba'da wasiyatihi li saqi akwai wadanda ke ganin bakwai din bayan wasiyar da yayi ne ga wani dan fursuna zai fita nake cewa uzkurni inda rabbika ka ka tunatar da ni al'amari na wajen mai gida mai mulki to sai ya zama ɗan ya mantar da wannan ɗan fursuna to daga lokacin fitan wannan ɗan fursuna ne aka sake samun shekara bakwai shi yasa Allah ya ce falabisa fi sijini kaga bayan wancan daɗewar da yayi ne ya ƙara wasu shekara bakwai a gidan fursuna don haka babu tabbas game da yawan shekarun amma aƙalla yana gwada maka annabi yusuf alaihi salam ya fi shekara goma a gidan fursuna yasa manzo Allah yake cewa inda ni ne na dade irin dadewar annabi Yusuf ai ana cewa fita zan fita ba ni da wani uzuri amma ba shakka mu mun sani idan ana maganar waɗanda ma suke kusa da manzon Allah wallahi ba a kawo annabi Yusuf ba a ma kawo annabi Yusuf don eh, bare kuma su annabi Yunusa amma ka duba annabi yana faɗin haka shi yasa alƙadu iyare ke cewa min tawabu'ihi alamar rashin girman kan manzon Allah Allah ka samu iya koyi da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد